To wannan sai an wato numfasa kwanar da gasken gaske an kuma duba domin bayani ne wanda yake faffaɗan bayani da wato in an san waɗanda suke aka faɗe su to wannan daidai ne to amma babu wani malami na kirki wanda ya san addinin musulunci kyakkyawan sani da fahimta da zai karantar da tsauran ra'ayi wato na addini duk inda ka haka to ba su wuce 'yan ba na iya ba ko 'yan muna malan alhalin ba malaman ba ne domin kama da wane ba ta wane mu kamar yadda muke a kungiyar jama'atu nasul islam ƙarƙashin mai alfarma sarkin musulmi wanda tsarin da jama'atu ma mutum baya yin wa'azi sai an jarraba shi cewa ya cancanta sa'an nan a bashi shaidar cewa ya cancanta don ya zo ya yi wato wa'azi to inda kaya ya tsinke shi ne inda kowa ma malam da wanda ya sani da wanda bai sanin ba da wanda ya kamata a ce ya yi jagora wurin wa mutane magana da wannan ba haka ba to inda al'amuran suka lalace kenan don haka duk yadda mutum ya yi kokarin da'awar cewa shi malami ne in ba malamin ba ne ba dai malamin ba ne kuma masana sun sha bamban na su sun sha bamban hikimomin su sun sha bamban maganar su kuma ta sha bamban. To akarmakan lawo ka yi bayanin cewa a baya akan tantance ma kafin a bar malami ya fara wa'azi. Me yasa kungiyar jama'atu ta daina wannan? Ba dainawa ta yi ba har yanzu in ana so ko bai dan wuce wani lokaci mai tsawo ba wani malami daga kasar wato Niger duk da cewa ma ya fita daga jami'a ta Bayero ya san harshen larabci da nazarin ilimi na addinin musulunci sai da ya zo ya nemi wannan tsari kuma aka tattauna tare da shi sa'annan aka tabbatar da cewa ya cancanta an bashi to ai dama wato akwai bambanci tsakanin ruwa-ruwa da kuma ruba-ruba duk wanda ya je naɗa kansa ya ce shi ne ai dama ba shi bane to saboda haka gaskiya za ta yi halinta in Allah ya to ita gwamnati maimakon wannan faffaɗar magana da sai to sai ta zo wurin mazuwa abin da sai mu ga irin tunaninmu da yadda al'amura suke mu kuma za mu nuna musu yadda al'amura suke yadda za a yi aiki a kauda irin malam ba malam ba. To akar makallahu da yake ku ne shugabanni ku ne wannan nauyin rataya a kanku yanzu idan gwamnati ta nemi ku haɗa kai ku yi aiki tare domin magance irin wannan matsala za ku ba ta haɗin kai? A me zai hana in dai manufar kyakkyawa ce kuma tsakani da Allah don maslaha ce ta al'umma don a zauna lafiya don ma a cire dillalen malinta a dillale waɗanda ba ko dillali ba mai kaya ba ne. a cire dillalai da kuma asalin malamai a saman da ya cancanta su wato jagoranci karantar da mutane addini wannan abu ne wanda babu laifi. Dr. Khalid Aliyu, sakataren kungiyar jama'atu nasu Islam, mun gode sosai da wannan bayani da kai mana.